A yau dandali ya samu zantawa da shugaban gamayyar kungiyoyin matasa domin jin yunkurin da suke yi na neman a ji damuwarsu a jihar Kano. Adnan Muktar Turun Wada sunan kungiya ta Kano Youth Coalition for Advocacy and Development gamayyar kungiyoyin matasa sama da saba'in a jihar Kano. Waɗannan kungiyoyi me ya yi aikin? Ci gaban matasa da kuma ci gaban al'umma baki ɗaya, tunda za a samu ingantaccen shugabanci na gari, a samu zaman lafiya, a samu haɗin kai da walwalan jama'a. to ci gaban ta wani irin fanni? Ci gaba ta fannin damuwa da kan abin da ya shafi matasa kamar da kika ji sunan kungiya. Kamar yanzu matsalolin da matasa suke fama da shi a jihar Kano. Yanzu idan kika duba kullum abin da muke ta advocating yanzu a gwamnatin jihar Kano muke so ta yi mana shine ya za a yi mu samu ma'aikatar ci gaban matasa wanda matasa za su na ainihin wato gabatar da korafe su a gare ta domin a ganin mu akwai directorate for youth development wanda muna ganin cewa matasa ta din interest din matasa yadda ya kamata ba a mata budget kasafin kuɗi inda ya kamata yadda matasa za su samu abin da ya dace in ka duba za ki ga Ministry of Information Youth Sport and Culture a haɗe kuma matasan nan a cikin kaso 100 sun yi occupy wajen kaso 25 na 'yan ƙasar nan ko kuma in ce na 'yan jihar Kano to shine muke ta kira gwamnatin jihar Kano da ainihin wato a samun mana da ma'aikata ci gaban matasa da wala kuma wannan kwamishina na wannan ma'aikata ya zama matashi to kun yi rubutu ne ko kun mun yi rubuce rubuce kala kala eh. mun gabatar wa da ainihin wato gwamnatin jihar Kano ba mai ci a yanzu ba tunda wacce za ta fita yanzu kuma alhamdulillah wanda zai zo yanzu wani ne wanda ya sabin din gwamnatin a baya kin ga zai iya ci gaba da abin da ita wannan gwamnatin ta tsaya mun gabatar da shi mai girma eh, gwamna ne yanzu kuma mun gabatar da majalisar dokoki ta jihar Kano akan ita wannan ma'ala. Mu yanzu abin da muke damuwa shine shine a zo a samu wannan ma'aikatar ci gaban matasa domin matasa su samu suna gabatar da korafe korafe su directly Kinga ga kwamishina zai kokari wajen channeling din problem din matasa ga mai girma gwamnan jihar Kano wannan matashi da ya ce suna nan suna jiran gwamnati ta bude musu wata hukuma ta matasa wacce za ta dinga kula da walwalan matasa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria